Ministan Yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ya bayyana aniyar gwamnati na yin amfani da abincin da ke rumbun ajiya na ƙasa domin daƙile hauhawar farashin kayayyakin abinci. Wannan ya biyo bayan zanga-zangar da aka yi a Mine da Kano akan tsadar rayuwa kwamitin shugaban ƙasa ya gana domin tattaunawa kan batun tare da ɗaukan mataki na gaggawa na abinci a fadar shugaban ƙasa. Ma'aikatar noma da samar da abinci ta tarayya ta sanar da tallafawa manoma 250 a jihar Bauchi. Wannan shirin wanda aka gudanar tare da haɗin gwiwar ma'aikatan kasafin kuɗi da tsare-tsare ta tarayya na da nufin bunƙasa noma a yankin. babban sakataren ma'aikatar temitope shi shine ya bayyana cewa haɗin gwiwar na da ƙoƙarin magance yunƙurin kawar da fatara a najeriya hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin ƙasa ta annati wato efcc ta sanar a ranar talata cewa ta cafke wasu manyan motoci guda goma sha biyu da ke safarin ma'adanai ba a bisa ka'ida ba tare da cafke mutane guda arba'in da ɗaya da ake zargi da wawura ma'adanai daban-daban a jihohin kwara da oyo kwamandan hukumar ta efcc na shiyar michael nzikwe shi ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a ilorin izikwe ya bayyana cewa an kama mutanen ne bisa wasu sahihan bayanan sirri da ke nuna munanan ayyuka a yankin Share, Bani Lade, Patigi da kuma Okolowo a Kwara da kuma Egbati da Ogbomoso a Oyo. Najeriya da Angola sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin inganta samar da wutar lantarki da samar da ruwan sha a iyakokinsu. Wakilin Angola Jesse barmakuna shine ya gana da jami'ai a Najeriya Abuja domin karfafa haɗin gwiwa wanda ke da nuni na gagarumin mataki na ci gaba da juna. Tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya kuma yi kira da ƙara alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Wannan haɗin gwiwa yana da matuƙar alƙawari na tunkarin ƙalubalen ababen more rayuwa da kuma samar da ci gaba mai ɗorewa a cikin ƙasashen biyu. Akalla mutane 22 ne suka rasa rayukansu, kana wasu da dama kuma suka jirkata sakamakon tashin wasu tagwayen bama-bamai a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan. Farfashewar sun faru ne a ranar Laraba. kwana guda kafin gudanar da zaɓukan ƙasar a wajen ofishin ɗan takarar siyasa da na jam'iyyar siyasa Fashewar farko ta afku ne a ofishin Afandiyar Kankakar, dan takara na gundumar fishin da ke kusa da kan iyaka da Afghanistan wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan mutane guda goma sha biyu. Bom na biyu ya tashi ne a Kila Saifullah kusa da ofishin Jami'ar Ulema Islam, Jami'ar Addini da a baya-baya aka ci gaba da kai mata hare-hare a cewar ministan yada labaran lardin.